musulunci ko abokinka mai sabon Allah ne je duk ya ka cikin sabon Allah shikenan sai ka wayi gari kawai kuna tsinene ne ko abokinka dan bidi'a ne ya je zurma ka a cikin bidiyoyi sai ka zo kana cewa zai ta nita kasu ma'ar rasuli sabila ina ma na riƙi tafarkin manzala su sama na bi sunan manzala su sama kai tana dama na dama saboda haka idan mutum zai abokantaka to ya san da waye zai yi wanda zai amfane shi a duniyarsa da lahiransa wanda ita ce abokantaka mai kyau idan abokin ka mutumin banza ne ka masa nasiha ya zama mutumin kirki in ya zama mutumin kirki shikenan ku tafi amma in bai zama mutumin kirki ba to ba abokin tafiyan ka bane in dai ba kana son ya maka tasiri ba don almujawiratu mu'athiratu sai ma tasiri kai ma ka zama ba mutumin kirki ba shi yasa idan an zo gari ana neman ana tambayan halin mutum ba a sani ba abokanansa kawai za a duba idan mutanen kirki ne mutumin kirki ne in mutanen banza ne to shi ma mutumin banza ne anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin bal yanzur ahadukum man yukhalif mutum yana kan addinin abokinsa da haka mutum wa ya kamata ya zama abokan abokinsa ɗabi'ar ku za ta zo addinin ku zai zo ɗaya ayyukan ku da halayen ku duk daidai su zama amma ka je ka abokantaka da yan daba da masu shaye-shaye da barayi da masu fasikanci kuma ka ce kai kana son ka zama mutumin kirki ai bai zai yi wa dai su su maka tasiri ba kai ka musu tasiri ba saboda haka ka dinga zama da mutanen kirki kuma idan bayan Allah na gari suka zauna tsakanin su da Allah suna kaɗan yi taɗin su suka zauna don Allah suna ziyartar juna don Allah manzo ta sama ya ce ranar alkiyama suna karkashin al'arshin Allah suna cikin inuwan al'arshi ranar da babu inuwa sai wannan kuma Allah ta'ala ya ce soyayya ta ta tabbata ga waɗanda suke zama don ni soyayya tsakaninsu da Allah kuma ya a dogon hadisi cikin mutum bakwai wanda suke cikin inuwan al'arshi ranar da babu inuwa shine da mutane biyu da suka so juna sun haɗu don Allah har suka rabu tsakaninsu da Allah to wanda za su shiga cikin inuwa da abokaninka don su amfane ka a duniya da lahira ubangiji ta'ala ya ce kullum ri'in bima kasaba rahinu kowane mutum za a tsare shi da laifin da ya yi ba za a tsora masa laifin wani ba wala taziru waziratun bisra ukhra laifin wani ba shafan wani ba za a ɗauko laifin wani a ɗora maka ba kuma ko babanka ne wani ko da ɗanka ne ko ka nemi ka ce to zunubai sun yi wa babana yawa a ɗan rago a ɗora mini ba wanda zai saurare ka ko ɗanka kuma haka nan ba za a zalunce ka a ɗora maka laifin wani ba kuma a lahira babu babu wannan bangi ta'ala adali ne baya zaluntan bayinsa shi yasa idan kai aikin alkhairi kowane iri ne zaka je ka same shi in sharri ne ma haka faman ya amal mithqala dharratin khairan yara. wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah wanda ya aiki ko da da kwayan zarra na alkhairi ne in ya je zai gani inna allaha la yazlimu mithqala dharra fa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya zalunta ko da da kwayan zarra idan kai kyakkyawan aiki zai ninninka maka ninninka maka baka lada mai girma za a ninka kyakkyawan aiki sau goma za a ninka maka sakamakon saladansa mafi karanci har zuwa saba'in har zuwa ɗari bakwai gwargwadon imaninka to haka nan kuma wanda ya aikata shirri shi ma zai gani ranar alƙiyama sai ka zo kana cewa mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa kana wayo Allah ka shiga uku me yasa wannan littafin baya barin babba ko karami sai ya kiyaye shi haka za a ga mujrimai ranar kiyama kan da ubangiji ta ya faɗa wa alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi Waya ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أسعى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك hada. suna tsorace to haka za a gani babba da karami za ka same shi a cikin fayil ɗinka to mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye zunubi kowane iri ne amma in ba haka ba zai daina ainihin ya halakar da kai Allah tala ba zai ɗau laifin wani ya ɗora wani ba don ubangiji tala ba azzalumin bayinsa ba ne Allah ta'ala baya zalunta shi yasa duk abin da ka samu a lahira na sakamako to ba laifin Allah bane subhanahu wataala kai ka jawo kanka idan mummunan sakamako ne in kuma kyakkyawa ne to Allah ya hada da rahamarsa da aikin ka da kuma rahamarsa sai ka gode wa Allah subhanahu wataala kullum ri'in bima kasaba rahinun babu wani wanda zai je laifi a zo a tsora wani laifin kowa za a kama shi da laifinsa yasa in kai nasiha kai nasiha mutum bai gyara ba to ba wani bai isa cutar da kai ba ko alama sai dai cutar da kansa kai ka gama sauke wajibinka kai ma ka je kai ta fama da kanka alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha ihtadaytum sai ka ci gaba da gyaran kanka kuma in kai kai abu ya gagara ana neman a lalata maka kai ma nakan to wanda ya bata wasa ba za ta cutar da kai ba in ka je lahira kai kana nan da akan ayyukanka shi ma yana nan akan ayyukansa ubangiji ta ya samu daga cikin bayinsa na gari sai Allah ta'ala ya ce Wa fakihatin wa lahmin mimma yashtahun ayoyin da muka fassara yanzu jiya mun fassara su mun sake maimaitawa ne saboda farkon maganan kenan na bayanin wa'annan ni'imomi ubangiji ta'ala ya ce wa amdadnahum. su yan aljanna mun kara musu bi fakihatin da abubuwan marmari banda wanda aka ba su a can baya kala kala wa lahmin da nama kala kala min ma yashtahun daga abin da suke sha'awa abubuwan marmarin nan iya wanda ka sani da wanda baka sani ba ila nan abarba ma tana gagaranka na tuffa to kai aiki na gari abin da yafi tuffa ma zaka ci kawai za a gan shi a gaban ka ne qutufu hadaniya wa lahum fiha min kulli thamarat dukkan 'ya'yan itatuwa kowane iri da wanda ka ji labarinsa da wanda baka ji ba za ka gan shi kawai a gaban ka tsinka ka ci wannan ma ya zo duk wanda kai sha'awa za ka gan shi da irin na duniya da wanda ma babu kanan su ma a duniya gaba daya kuma daɗin ya zarta irin na duniyan ko da sunan ya iri daya haka Allah ta'ala yi wa 'yan aljanna gata a duniya ba abinda mutum yake so ba kenan ka kai matsayin da duk abin da kake sha'awa za ka iya samun sa kai amfani da shi to kuma yana da wuya ma a duniya a samu haka ne da kuɗin kan ma wani ɗan itacen ba za ka same shi ba sai ka je ƙasashen larabawa a ƙasar ku babu da kuɗin ka ba za ka samu ba to a lahira babu wannan a babu kuɗin kuma haka za ka samu abu ka riga ka yi aiki ka cancanci a maka wannan hidimar sannan walahmin haka nan nama shi ma kala kala ga na saniya ga na rago ga na akuya ga na kaza ga na tsuntsaye ga na 'yan ba irin naman da babu kowane irin nama da wanda ka sani da wanda baka sani ba kuma daɗin su daban-daban ne an kawo ma wannan gobe a kawo maka wannan in ka gansu a ido kaman iri ɗaya amma kuma ɗanɗanon su kuma daban-daban kuma idan kai sha'awan tsuntsu kawai dai faɗo maka a gashe ne kana ji a ranka kana son gashe sun yan shila sai ka gansu kawai ga sunan a gashe a soye in soyayye ne in farfesu ne duk wanda kake so ga su a gaban ka kawai shikenan sai ka kama ci in ka gama kuma su tashi kwano ya tashi ya tafiyansa haka ubangiji ta ya tsara dan aljanna sarki ne yana cikin sarauta kawai wannan kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa a cikin suratul waqi'a wa fakihatun mimma yatakhayyarun wa lahmu mimma yashtahun abubuwan marmari wanda suka zaɓa suke so sai wanda ka zaɓa kuma babu wani wai a yanzu rani ne babu kalan kaza sai da damuna ake samunsa ko a yanzu damuna ne irin wannan dan itacen babu shi sai da rani ka san haka yayin itatuwan duniya yake yawa da rani akwai wanda ba za ka samu ba sai da damuna in damuna ta kuma akwai waɗanda ba a samun su sai da rani kai ta nema sai a ce ai lokacin su ya shige sai kuma ya zagayo kafin a samu to aljanna ba haka bane koyaushe akwai wa'annan itatuwan sai wanda ka zaba kai sha'awa ka ci sai Allah ta'ala ya kaddara wannan abun sai ya zo maka shikenan sai ka tsinka ka ci haka nan da nama na tsuntsaye nan ma wanda kake sha'awa tsuntsayen kala kala ne ga sunan ba musamman iya adadin su ba duk tsuntsun da kai sha'awansa shikenan sai faɗo maka a gashi kawai a gaban ka kace a cikin suratul baqara ubangiji ta ce kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha allazi ruziqna min qabl wa utu mutashabiha in aka kawo musu dan marmari sai su ga kamar yayi kama da na baya sai su ce ai wannan irin na jiya ne sai sun dandana sai su ji dandanon daban yake fa saboda dukkanin su kyawawa ne kyan su irin na wancan na jiya amma an ɗanɗana sai a ji dandanon kuma daban ne haka ake kawo 'yan aljanna suna murmarin sa kai na jiyan nan da daɗi irin na jiya ne kana murna irin na jiya ne in ka taba sai ka ji na jiyan daɗi haka Allah ta'ala ya tsara abu daban daban daban kuma fa ba za ka yi ba haya ba yanzu a nan duniya an kai ciye ciye nan ka cika wannan ka cika wannan sai ka nemi ban daki kuma sai ka je ka zubar da shi in shaye shaye ne sai ka je ka fitsari in ka rasa fitsari na hankalin kai tashi kana jin baya ka rasa inda za ka yi ka kasa samun kwanciyar hankali ko fitsari ka kasa samun kwanciyar hankali sai ka zubar fa ka ɗiba kana lodi ne kana zubarwa haka kake a duniya to za ka ciki ba ba za ka ji ba haya ba ba za ka ji fitsari ba kawai gyatsa kawai wannan ɗan shi wannan iskan da ta fitan shi kenan abinci a fita cikin ka ya sake ka ji daidai ba sai ka je ka yi ba haya ka babu wannan wadaka rayuwar duniya rayuwar aljanna ba irin ta irin ta duniya ba ne da bambanci bambancin kamar nisan sama da ƙasa duk wata matsala da zaka iya tinawa a nan duniya ta rayuwa to kawai ka ce babu ita a aljanna don aljanna bai da damuwa ko mai kazarati haka ubangiji ta ala ya faɗa to wannan gidan za mu same shi da sauki wallahi sai mun dage sai mun gyara imaninmu da tsoron mu kafin mu samu amma ka kawai mutum ta wasa yana ta shakatawansa yana sharholiyansa kuma ya ce wai aljanna zai tafi ai ba abun banza bane aljanna ko duniya ne in ka son jin daɗi sai ka ɗan sha wala a farko farko kai ta taro kai ta nema kai ta nema to in kai kuɗi shikenan ko ka samu mulkin sannan sai ka ji daɗi ubangiji ta ya ce ya tanaza'una fiha kasa يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم Ubangiji ta'ala ya ce, ‘yan aljanna ya tanaza'una fiha ka'san suna fizgegeniyan giya a cikin aljanna, giya tana hannun wannan sai ka fisga wannan ma ya fisga wannan wasa ne suke yi kai ka sha sai wannan ya dan fisga aka ya sha wancan ma ka mi komin nan mi komin nan don su ɗebe wa kewa juna dan ji daɗi giya fa <laughs> wanda a duniya ka ga ganta ma kaucewa za ka yi amma ba irin ta duniyar ba ne shi yasa Allah ta'ala ce la lagawn fiha babu hayaniya a cikinta ba za ka sha ta ka dinga shirme kana ta tambele kana maganganu na shirme ba ko alama sannan wala ta'timun kuma babu laifi a shanta din in ka shata ba za a ce ka zama fasiki ba amma a duniya fa kana shan giya ka zama fasiki mutuncin ka ma zube a wurin jama'a kwata kwata baka da mutunci kuma za ka zo kana ta tambele ka zo kana ta faɗan sirrukan ka sirri daban-daban a nan ubangi ta ya ambaci giya da ka'asan asalin alka'asu shine finjali wato kofi shine kofi kofi shine kas amma abin da ake nufi a nan kofin giya saboda larabawa in sun faɗi alkas suna nufin kofin giya yana da wuya su faɗi kofi emtin kuma su ce masa kasun sai dai kofi na giya wanda yake cike da giya din shi ne suke giya shi yasa abdullahi bin abbas ya ce kullu ka qur'ani fa huwa duk wani kofi da aka mace shi da kasun a cikin alqur'ani to giya ake nufi ana nufin kofin cike da giya shine ma'anansa kamar yadda wata take cewa wani yake cewa sadattil kasa anna umma amrin Fakanar, kasu majrahal yamina wato kin kina ana riba giya ne ana riba shikenan ta dama ake riba da aka zo kansa sai aka tsallake shi sai aka yi gaba ne yake fadakar da ita cewa kin kau da giyan gashi nan da ya kamata ki bani ne kuma kin kauce kin koma bangaren hagu kuma alhalin ta dama dama ake bi ya mace giyan da kas kuma kasun nan mace ne ba namiji ba mu'annas ne shi yasa ta ce yace majraha al to ubangiji wata ta'ala ya da yan aljanna giya amma ba irin ta duniya ba giya wanda babu maye a cikinta giyan da babu laifi idan ka shata giyan da daɗinta ya zarta irin na duniya ba ta da matsalolin da giyan duniya take da shi daga cikin matsalolin giyan duniya wato shine akwai maye ka je ka yi ta surkulle ka je ka dinga tonawa kanka asiri idan ka sha giya ka zo kana faduwa kana tashi kana amai yara su zo suna jifanka wani je ture ka a cikin lambatu ko kwata da kirla ka tashi kana tafiya kana tashi haka har mutum ya dawo gidansa ya zama walakancece saboda maye ma'ana ta fitar masa da hankalinsa gaba daya saman nan sai ga kamar za ta faɗo a kansa haka mutum zai ga dan giya yana tafiya yana sunkuyawa yana tafiya yana sunkuyawa gani yake kamar sama za ta faɗi a kansa ko idan ya ga kaji ma ya durƙusa ce ina kwana ya ɗauka mutane ne a wannan shine matsalan giya wani ya ce sharibna shurbatan fi zati irqin bi atrafi zujaji min al asiri wa ukhra bil murawwahi thumma ruhna nara al usfura azama min ba'irin ka anna dika dika bani tamim muminina المؤمنين على السرير كأن دجاجهم في الدار رقدة بنات الروم في قمص hariri. fabittu aral ya nanna yananna anamil rajul al-qasiri yace mun sha giya a zati irkin muka sake shan wata kuma daban a wani wuri daban a murawwa wurin da ake cewa murawwa yace shikenan da muka da muka sha wannan giyan sai muka dinga ganin taurari suna kusa kusa fabittu aral kawakiba daniyatin ta yadda idan mutum wanda yake ɗan gajere ya miƙa hannunsa zai iya zunguran tauraro haka suke gani to kaga shi yasa dan giya kaga yana ta sunkuyawa yana tafiya yana sunkuyawa gani yake sama za ta faɗo kansa ne in zai shiga ɗaki a sunkuye gani yake kaman kansa zai bugi saman ɗaki yace sai muke ganin wato ainihin abun nan wato mai sunansa zakara zakara yace da suka ga zakaran banu tamim sai suka ɗauka amirul mu'minin ne akan gado wato kaman sarki ne akan gado haka suke gani sai suke ganin yan tsuntsaye yan ƙanana ƙananan nan sun fi raƙumi girma usfuru wa san bayi ta Allah akwai tsuntsu da ake ce masa bayi ta Allah ba shi yake ga masa yan jajaye yan ƙananan nan yace sai suke ganin su kamar raƙuma ne manya manya dan giya ke yace kaji kuma kajin banu tamim irin masu roɗi roɗin nan da suka zo suna wucewa sai muka dinga ganin kaman wato yan matan rumawa ne kun san rumawa turawa kamar yan mata ne turawa suka sa tufafin alhariri suka yi ado suna wucewa akan titi haka muke ganin kaji to kaga wannan shine giya kenan duk abubuwa sai su canja maka gaba ɗaya kawai ka dinga ganin ba haka bane kuma ka zo ka dinga tonawa kanka asiri kana tonawa kanka asiri to ubangiji subhanahu wataala ya tanadi giya a aljanna amma wacce ba ta sa maye wanda ba ta tafiyar da hankali ba irin giyan duniya ba giyan duniya shirme ne kuma mai daɗi ce daɗin ta ya zarta duk yadda kake tsammani ubangi ta lace masalul jannati lati wa idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wato misalin aljannan da aka tana da masu tsoron Allah bari ya buga maka misalinta ko a maka bayanin siffofinta siffofin aljannan da aka tana da masu tsoron Allah wato a cikinta akwai ruwa wanda baya gurɓace kasa a nan duniya ruwa gurɓace ce ne idan an tace maka shi ko sai yadda daga sama ya faɗo katare shi amma ko na rijiya ko na famfo duk a gurɓace ke shi ake ta neman injuna kuma ana ta tacewa ana ta tacewa ana fiye wata da, na kulba to na aljanna ba garai yake ba a gurɓace ke ba ba a buƙatan wai sai an sa masa wasu injuna an tace shi to kuma gudu yake yana gudu ne a gaban ka kawai a rariya ta aljanna ne ba wai zaka taka shi bane cabal cabal kawai gilas ne gashi nan ga kasan ka ne yana gudu in kana son ɗiba kawai ya budu ka diba sannan haka nan akwai ƙoramu kuma na giya abun nan na nono nonon da baya canjawa a na duniya nono in ya dade sai ya tsami duk yanda aka masa gata to amma na lahira shi baya tsami komin daɗewansa ka sha ka sha ba zai yi tsami ba kuma ba a firita ake sashi ba haka Allah ta'ala ya masa Yi masa wannan gata sannan akwai ƙoramu na giya mai daɗi ga masu shanta amma ba irin giyan duniya ba duk wanda ya sha ta duniya ba zai sha ta lahira ba sai mu ce guji shan ta lahira ai ta duniya yana son ta lahira giyan Allah ta'ala mace ta mai daɗi saboda giyan duniya ba ta da daɗi kawai dai sha ake jaraba ne sannan da ƙoramu na zuma wanda ainihin Allah ta'ala ya tanade su kuma zuman duniya kazanta ne kuma tana da wani bawo na itace a jikinta kuma kashin kuda ne wato wani kuda ne ya kashi sai ake shan kashin ana jin daɗinsa kuma ga diddigan itace inda aka ɗauko zuman duk akwai to shi sa Allah ta'ala ya ce zuman aljanna wato musaffan ne abun tacewa ne bata da wannan kazanta kuma ita ba kashin wani kuda ne haka Allah ya halice ta saboda haka daɗinta da tsaftanta ya zarta irin na duniya to wannan abubuwan jin daɗi da Allah ta'ala ya tana da masu tsoron Allah duk ƙoramu ne kuma ba sa ƙarewa a cikin suratu saffat ubangiji ta'ala ya ce yutafu alaihim min ka'sin min ma'in bayda ladhatin lisharibin la fiha ghawlun wala hum anha yunzafun wato za a dinga kewaye su ana ba su ainihin finjale na giya ko funa na giya a cike da giyan kuma giyan mai bubbuga saboda akwai koramanta a aljanna akwai ƙoramanta a can sannan giyan nan fara ce fat ta fi nono fari kuma mai daɗi ga wayanda suke son shanta ga daɗi ga fari ba irin giyan duniya ba sannan babu wato ciwon kai a tare da ita ita giyan aicin giyan lahira shine gaulun idan ka shata ba za ka yi ciwon kai ba amma giyan duniya akwai ciwon kai sannan kuma ba za ka yi maye ba giyan lahira kuma abin giyan duniya kuma akwai maye to kaga duk wani aibi wanda giyan duniya take da shi ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake giyan lahira shi yasa an ce ma za a sha giya a lahira a aljanna karkai tamanin irin giyan duniya ne ko kaɗan a cikin suratul waqiya Allah ta'ala ce la yusaddauna anha wa la yunzifun ba za su yi ciwon kai ba in suka sha giyan aljanna kuma ba za su yi maye ba babu maye babu ainihin ciwon kai Abdullahi bin Abbas ko kuma Ibn Kathir Ya ce ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake giyan duniya giyan aljanna daga aibubukan da giyan duniya take da shi babu ciwon kai sannan babu ciwon ciki kaga giyan duniya akwai ciwon ciki in aka sha kuma akwai ciwon kai sannan kuma babu tafiyar da hankali giyan aljanna ba za ka shiga cikin mayewa babu amai babu fadawa a cikin kwata babu zudda mutunci babu zunubi babu laifi amma nan kawai da kana sha an san kai mujrimi ne ana ce mata ma ummul khaba'is wato uwar muna na laifuka kenan za ga in mutum ya sha giya to ba irin sabon Allah da bai zai yi ba abin da zai zubar ma da mutuncinka da ɗabi'unka babu kamar shan giya inda mutum yana zina kila za da dan dama dama ba za a dinga masa ganin ya kai kololuwa a wajen lalacewa ba tare da cewa lalacaccen ne fasiki ne amma da zaran an ce yana shan giya za ka ga gaba ɗaya mutane kyamansa suke ba sa son zama da shi ballantana su ci abinci da shi shi kan ya fita daban a cikin jama'a ya walakanta tun a nan duniya kafin a je lahira to lahira babu wannan saboda Allah ta'ala ya halatta ta kowa da kowa zai zo ya ci ba tare da ya shata ba tare da yana da wani matsala ba Allah ya sa mu shagiyan aljanna sai ubangiji ta'ala ya ce ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون Ubangiji ta'ala ya ce wa yatufu alaihim gilmanun lahum wato akwai wasu yara ne a gidan aljanna wanda Allah ta'ala ya korewa wa 'yan aljanna so su dinga musu hidima to shine ubangiji ta'ala ya ce su waɗannan yaran suna kewaye 'yan aljanna suna yi musu hidima ka annahum lu'lu'un maknun kai ka ce lu'lu'i ne maknunun wanda aka ɓoye shi a cikin kwafsansa wato a cikin ɓawonsa ba a ɓare shi haka yaran suke saboda kinsu lu'lu'i wani dutse ne mai kyau in aka ɓare ɓawon kuma za a gani abun kaman ma'adanai ne irin na zinari ko na azurfa to saboda kyan da wannan dutsen yake da shi sai aka kwatanta wa'annan yaran da irin wannan kyan wannan dutsen kafin ta wannan a koni najereshin kogin maliya a wani gari ana tasa akaba a jordan tsakanin jordan da isra'ila da kuma egypt na shiga jirgin ruwa na awa ɗaya a ciki muna kallon abubuwan da ke cikin ƙarƙashin kogin maliya to daga ciki akwai lu'ulu'i wani dutse ne mai kyau gashi nan gwamnatin ƙasa ne take fidda shi tana sayarwa ya zama hanyar shigan abin nan kuɗin ta mutum in ya kuskure ya ɗauka ko ɗan kaɗan ne zai zauna a gidan yari shekara goma ko da haka sai dai ka yawo kawai ka gani amma ka ɗauka ba ita hukuma ita za ta ɗauka to wannan dutsen yana da kyau ke da yadda kake tamani to sai aka kwatanta ainihin su waɗannan yaran da irin wannan da irin wannan lu'ulu'i saboda kyansu kawai to yanzu da za a kwatanta kyansu kaga ba za ka iya kwatantawa kawai sun kai kololuwa a wajen kyau kuma su suke wa 'yan aljanna hidima sannan malamai suka yi saɓani shin wa'annan Allah ya halicce su ne a aljannan kawai dama don su yi wa 'yan aljanna hidima ko kuma ƴaƴan mushurkai ne Allah ta'ala ya gyara su suka zama irin haka ɗin suke wa musulmai wato 'yan aljanna hidima wasu suka ce haka Allah ya tanade su wasu suka ce a ƴaƴan mushrikai ne yara ka san su ba su yi laifi ba tunda ba su yi laifi ba za su tafi aljanna kenan ba za su tafi wuta ba tunda ba su balaga ba sun hankalta wasu suka ce su ne za a mayar masu yi wa ƴan aljanna hidima in ƴan aljanna suka gansu kuma su ji daɗi an musu sura mai kyau an canja musu halittansu ba irin ta duniya ba amma wannan matsalar malamai su yi saɓani wasu sun ce ƴaƴan mushrikai za a jarraba su ne ranar alkiyama waɗanda suka ce su ne za su zama masu wannan hidima sun ce ubangiji ta lace wa ma kunna na hatta na rasula ba za mu azabtar da mutum ba sai mun aiko masa manzo to yaro karami shi ya san ma'anar manzo ko ka ja aya ka fasara ya sani ya san me kake faɗa bai sani ba so da haka sai suka ce to ba za a azabtar da su ba su ba za su shiga wuta ba su ne wanda suke wa 'yan aljanna hidima wasu kuma suka ce a'a a lahira Allah zai jarrabe su don aka je za a tara yara yaran mushrikai domin kila inda sun girma za su wa Allah subhanahu wataala sai a tara su sai a ce sai ubangiji ta ba su umarni ya ce ku je ku shiga wuta wanda ya kama ya tafi zai je shiga wuta to shikenan wannan dama a duniya in an ce bauta Allah shi kaɗai zai bauta masa zai bi umarnin Allah sai a ce ya tafi aljanna wanda ya taurin kai kuma bai je shiga wutan ba to shikenan wannan zai zama wato dan wuta ne saboda da a duniyan ma ya rayu ya balaga idan aka ce masa ya yi bautan Allah subhanahu ta'ala shi kadai ya ji tsoron Allah bai zai yi ba saboda yaro ne mai taurin kai ko kuma mutum ne mai taurin kai haka wasu suka ce wallahu alam matsala ce mai girma wannan ala ayi halin yan aljanna suna da yara masu musu hidima ko daga ina kuma yaran suke kuma a aljanna din malamai suka ce ba a bukatan hidimar fa kawai cikan mulki ne to me za maka a aljanna duk abin da ka nema dai zo maka kawai zai zo maka to amma za suna dan kewaya su ko kana da wata bukata ko kana son a maka wani abu ba wani abu ne na wahala ba amma saboda cikan mulki a ce kana da yara masu maka hidima kuma don mutane su gane a duniya idan mutum yana da masu masa hidima ai kaga sarki ne ko da bai da sarauta mai kuɗi ne ya zama kamar sarki to haka nan a lahira akwai yara waɗanda suke shiga da fita suna yi maka hidima suna kula ainihin da da matsalolinka sannan a cikin suratul insan ubangi ta ce wa yatufu alaihim ghilmanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wato su yan aljanna akwai yara waɗanda suke kewaya su yaran ko mukhalladun wanda za su dawwama akan su babu ran da za su tsufa suna nan a yaran su za su dinga kewaye su suna musu hidima idan ka gansu za ka yi tamanin lu'ulu'i ne aka watsa a wannan wurin saboda kin yaran kawai idan suka zo suka kewaye suna suna ta dan zazzagaye gidanka ko akwai wani dan hidima da za su maka to ka dauka lu'ulu'i ne aka watsa a gidan saboda ken da za su yi sai su karawa gidan aljannan ado haka Allah ta'ala ya kore wa dan aljanna ya zama sarki sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa aqbala ba'dhum ala ba'd wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم Ubangiji ta'ala ya kwatanta yaran nan da lu'lu'i maknun wato wanda aka ɓoye shi a cikin ɓawonsa shine kwafsansa wato idan yana cikin ɓawonsa sai aka ɓare maka shi to ko shakka babu za a ga kyansa fiye da da a ce da an ɓare ɓawon wata wani dutti ya zo ya hau kansa wato kaman ƙwai ne yana cikin bawansa in ka bare shi sai ka gan shi bai da dotti ko kaɗan amma da za a kawo maka shi bayan an bare shi to hannun da ya taba shi kansa ya sa masa wani dotti sai ka ga ɗan alama alama to haka wa'annan yaran suke an riga an lullube su an an sa su a cikin kaman wani abu abun lullubewa sai ka zo kawai shikenan sai a bude za a gansu suna kyalli kawai kaman lu'ulu'i da aka bare shi daga cikin ainihin bawansa a lokacin ya za ka ga kinsa to wannan kuma shine zai tuna mana wata nasiha da wasu malamai suke wa mata yan mata akan sa hijabi wato idan kina sa hijabi kullum kina cikin hijabi to duk wanda ya aure ki ko aka baki shi ke yana jiran lokacin aure to shi yana marmarin ran da za a buɗe masa wannan hijabi ne sai zama kamar wani lu'ulu'i ne wanda aka cire masa kwafsansa ko kwai wanda aka bare shi shikenan sai ki ƙara daraja da mutunci a wurinsa fiye da lokacin da kuke kan layi kuke neman aure. amma idan dama ba kya son hijabi ko ina ba inda bai gani ba a jikinki ba wani abun da zai marmari ya gani ko ina ba ma shi ba mutane ma kowa ya gani kina tafiya tsirara tsirara babu wanda bai gani ba to wani marmari don Allah zai yi ba wani abu marmari amma abu yana rufe kai ne kawai za a buɗe wa shi za ka yi marmari ran da za a buɗe maka shi to wannan shi yasa ya wajaba mata su kawai mutuncinsu da hijabi wallahi shine mutuncinsu amma in ba hijabi babu wani maganar mutunci ubangiji ta lace wa bala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun yan aljanna shashin su sai su fiskanci shashi yatasaalun suna ta tambayan juna suna ta ɗebewa kewa juna aljanna ta yi daɗi sai a kama tina kuma duniya irin rayuwa da wahalan da aka sha a duniya irin wahalhalu da aka sha kalu sai su ce inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin da mun kasance da a cikin iyalanmu mushfiqin muna masu shan muna masu ainihin tsoro muna bautan Allah muna bin Allah da manzon Allah sama muna tsoron kada fa ba mu samu aljanna ba kar Allah ya azabtar da mu aka suke rayuwa kada ainihin mutum ya zo ya rayu fa ya je lahira kuma ya tadda azabar Allah shikenan sai bin umarnin Allah subhanahu wataala to haka sai su dinga tina wannan a lokacin da suke tsorace din lokacin da suke ibada lokacin da suke cikin wani hali duk wahalhalun duniyan nan sai an tina su ka duba wahalan da muka sha a lokaci kaza ka duba ana sanyin da muka zo tafsiri muka duba za mu zo mu zauna mu yi ta zama malam bai zo dauri ba har mu kosa duk kai ta tina irin wayannan matsalolin sun wuce kuma yanzu sai daɗin ne yasa kake tina da wayannan damuwoyin nan ba to haka dukkan ibadan da kake ka yanke baccinka ka kama na bilbilu sai ka tina irin wannan wahalan da kake sha a lokaci ko kai alwala a lokacin sanyi sai ka ji an takura maka amma duk ya wuce kuma ka bar duk harkokin ka zo masallaci ayi sallah da kai duk wannan wahalhalun sai ya wuce shi na yanzu daɗin ya zo saboda haka ubangiji ta'ala ya ce yan aljanna za su dinga tambayan juna me ya faru a duniya lokaci kaza duk labarai na duniya nan da kasuwancin ku da aikin da wuraren da kuke haɗuwa kuna hira duk za ku abin nan za ku dinga tattaunawa to anan ubangiji ta'ala ya ce da su ce da suna tsorace a rayuwarsu ta duniya suna tsoron me suna tsoron azabar Allah subhanahu wataala suna tsoron kada ubangiji ta'ala ya azabtar da su wato idan suka je me suka je lahira to wannan kuma shine zai ɗauke ka ka nisanci dukkan sabon Allah ka dukufa akan yiwa Allah ta'ala da'a duk mutumin da bai ji tsoron Allah a nan duniya ba to ai bai zai je samu rahmar Allah ba kuwa domin rashin tsoron azabar Allah shine ka ba kanka garanti cewa kai mutumin kirki ne zaka shiga aljanna in ka je kawai aljanna ne kai tsaye to wannan mutanen kirki ba sa yin haka kuma duk wanda ya san aqida ingantacciya ba zai bawa kansa aljanna ba balle tana ya bawa wani kana tsorace kana bainal khawfi war raja tsakanin tsoron azabar Allah da kuma kaunar rahamar Allah subhanahu wataala haka ake so rayuwarka ta tafi ubangiji ta lace afa aminu makar Allah wala ya'manu illa alqawmul khasirun mutum zai amincewa kamun Allah subhanahu wataala da talalansa ba mai amincewa nan sai mutane wanda suka tabi sai taɓaɓɓu in ka ga mutum wai a duniya wai shi bai da tsoro kawai ya tabbata aljanna zai tafi to wallahi taɓaɓɓe ne kuma in ji ubangiji subhanahu wataala to ya kamata mu faɗa ka ga wannan kar wani ya ruɗe kai ce zai baka aljanna ya ce ka je kai duk sabon Allah da kake yi istighfarin naka me zai ci in baka sabon Allah wai saboda ya dauka kansa zai istighfari dari a kullum shikenan ya ba kansa aljanna sabon Allah ka istighfarin zai zai zai cinye su to ai Allah ba tsoron ka yake yi ba da zaka saba masa da gangan ka dogara da istighfari istighfarin naka da tuban kan ba sai Allah ya karba zai amfani ba to kai wa Allah ta'ala izgilanci irin wannan ne ibnu kai yake cewa istighfarin naka yana bukatan maka masa istighfari duk mai istighfari don yayi amfani da shi ya sabon Allah to yayi istighfari me yasa ma yayi wannan istighfarin shi kansa laifi ne ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya zama yana cikin tsoro a cikin rayuwarsa kuma yana cikin kuma ƙaunar rahamar Allah subhanahu wataala wato uban guda uku ne wanda yan bidiya ba su gane su ba su suka ce ka bauta wa Allah ta'ala saboda wato sonsa kawai da kake yi amma kar ka kar ka ji tsoron wutansa kuma kar ka yi tamanin sa kawai ka ji kana sonsa kawai ka bauta masa su sun riga sun ba wa kansu garanti wai sai suke cewa wai dalili shine to inda bai da aljannan ba ka bauta masa ba kenan in bai da wutan ba za ka bauta masa ba to Allah ya fi ka sani ai amma ya kwadaitar da bayinsa aljanna ya tsoritar da su daga wutan jahannama duk karatuna da muke yi ba maganan aljanna da wuta bane in an faɗi wuta jahannama a faɗi aljanna don ka san ina ne matsayinka duk wannan sai ya zama tatsuniya kawai bai da tasiri a cikin zukatan jama'a to wajibi ne ka zama ka siffantu da siffofi guda uku farko son Allah subhanahu wataala shine dai dauke ka ma kai ibadan don in baka son Allah kai ba mumini bane kuma ba za ka bauta wa Allah ta'ala ba sannan na biyu ka bauta masa kana tammanin aljannansa wannan shine zai karfafa maka gwiwa wajen bautan Allah subhanahu wataala saboda ka san akwai kyakkyawan sakamako da zaka samu an je lahira sannan na uku ka bauta masa saboda tsoron azabar sa kar ka je ka fada cikin azabar Allah subhanahu wataala wannan kuma shi zai hana ka ka ja da baya wajen ibadan kuma ya hana ka fadawa cikin sabon Allah to don ka ka siffantu da wannan siffofi guda uku a ka a addininka to ka zama bawan Allah mutumin kirki kuma ka yi ibada irin wanda annabawan Allah suka yi irin wanda mala'ikun Allah suka yi saboda mala'ikun Allah suna bauta Allah ne haufan wa tama'an saboda tsoron azabarsa da kuma tammanin rahamarsa subhanahu wa ta'ala to haka ya kamata ka zama amma idan baka samu wa'annan siffofin ba ko da ka ce kana son Allah ta'ala to kun shaka babu zaka je ka saɓi Allah saboda baka tsoron azabarsa Za ka daina ibadan saboda mai baka tamanin rahmar Allah ta'ala ba abin da zai karfa maka gwiwa ibnu qayyim yace kaman tsuntsu ne ga gangan jikinsa ga fukafukansa guda biyu in aka rasa ɗaya bai zai tashi ba gangan jikin shine son Allah fuffuken dama kauna ramar Allah na hagu tsoron azabar Allah to don Allah tsuntsu ka je ka yanke masa fuffukensa kwa ɗaya zai tashi balle tana a ce duka guda biyu babu ko ba gangan jiki ga fuffuke ina zai iya tashi ba zai iya tashi ba kowane fuffuke ɗaya ka cire ba zai tashi ba saboda haka haka ne musulmi in bai da ƙaunar rahamar Allah ta'ala ko bai da tsoron azabar Allah ko babu son Allah to ba inda zai je ba zai kai labari ba kamar yadda wannan tsuntsun ba zai kai labari ba haka ba za ka kai labari ba to gashi dai yan aljanna suna aljannan suna tuna irin tsoron da suke wa Allah subhanahu wataala suna cewa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin da mu a cikin iyalanmu ku tuna lokacin da muna cikin iyalanmu muna tsoron azabar Allah kada Allah ya azartar da mu amma alhamdulillah gashi yanzu muna aljanna haka da su dinga wannan hiran hira mai daɗi domin ka riga ka kubuta sannan sai suka ce famanna Allahu alaina فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم Ubangiji ta lace famanna Allahu alaina ‘yan aljanna sai su dinga hira suna cewa ka duba da muna tsorace amma Allah ta'ala ya mana baiwa wa waqana azabar samu ya kiyaye mu daga azabar wutan jahannama mai gasa jiki. Allah ya mana baiwa ya samu a aljanna shine ma'anar famanna Allahu alaina gashi yanzu muna cikin gidan aljanna ni'imomi kala kala sannan wa waqana azabar samun ya hana mu ya kare mu daga azaba ta wutan jahannama mai ratsa jiki mai shiga cikin fata cikin jiki wato turin wutan jahannama kawai ya ishi mutum a ce azabtar da shi balle tana wutan gaba ɗayanta to sai su gode wa Allah suna gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya musu ya sa su wa aljanna sannan ya kare su daga azaban wutan jahannama sannan kuma sai su ce إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بنجي تعالى سيسوك سيسو إنا كنا من قبل ندعوه mu mun kasance kafin mu zo nan wato wannan gida na aljanna na da'uhu muna bautawa Allah subhanahu wataala a sai ba haka kawai kai su aljanna ma ga tsoron azabar Allah sannan kuma ga bautan Allah subhanahu wataala suna ibada suna ibada har suka je suka shiga wannan rahama ne to a yanzu mutum sai ya ce maka wai zaka kai wani matsayin da ma ba sai kai wanda wata ibada ba za ka kai wani matsayi na ƙololuwa na walittaka wanda ba sai ka wani ibada ba kawai abubuwa da yawa na wajibi sai ka basu wallahi da yawa akwai yan bidiya shehu ne wanda ba sa zuwa sallan juma'a kwata-kwata su suna ga sun kai kololuwa a kano na san akwai wanda na san gidansa baya zuwa sallar juma'a da aka yi magana aka ce baya zuwa aka ce a ai kullum in ana tafiya juma'a ana ganin sa a saman dakin din gidansa wai a kaba yake sallar juma'ansa wai a kaba ne yana hawa dakin dinsa in ana tafiya juma'a fa amma to mu kuma lokacin da ake tafiya juma'a nan lokacin la'asar ne ma a kaban la'asar ake yi ba juma'a ba kaga za a gane maganan ba haka ba to haka mutum sai ya zo kwata-kwata wai shi ya wuce wai ya zo jam'i ko kuma ya je sallar juma'a saboda ya kai wani kololuwa a walittaka kawai kaga wannan rudin shaidan ne sai aljanna ba ka suke ba ko kuma idan ka zo masallacin sai ka koma gefe wai safunka daban an sa maka buzu kai ba za ka shiga cikin sahu ba ka duba falalan safun gaba amma ba zai shiga ba yana can baya lokacin da muna karatu a Nijar mun ziyarci wani shehi irin wannan shehu ne za mu je mu gaishe shi da wasu da irin masu aƙidansu shikenan da muka zo muka samu an tadda sallah a cikin yamai babban birnin Nijar shikenan an tada sallah sai muka zo za mu shiga da muka zo na shiga ta wata kofa shikenan sai ga wani tsoho a baya da buzunsa sai na ta nuna min wai in shiga ta can in shiga ta can ni kuma na san inda ya kamata in je in shiga a sahu kuma ina sallah ne fa ana sallah yana ta haka kamar zai taba ni kamar zai zo ya iso ni wai in shiga can in shiga can ni kuma sai na share shi kawai sai na shiga inda ya shikenan muka yi sallah aka gama a lokaci a zuciya na ce ka ji wani jahilin tsoho don Allah ina neman ya bata sallah sa akan abin da ba haka ba muna gaba sallah za mu je mu gaida shehi a sai shine shehi kawai sai aka ce gafa shehin nan fa ai ne sai na fita ta kofar kudu kawai ina ta kofar arewa shi kuma ai ban sai je wurin sa ba <laughs> to kaga sune shehonin fa mala sahun gaba manzala sai sama ya ce la salata li munfaridin khalfa safi babu sallah ga wanda ya sallansa shi kaɗai a bayan sahu kai kuma ka je ka yi sallan ka kai kadai a bayan sahu kuma kai shehi ne sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala saffil awwali Allah da mala'iku suna yi wa sahun farko addu'a to kai kuma ka haramta wa kanka wannan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da mutum ya sa abin da ke cikin kiran sallah na falala da sahun gaba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da ya yadda an yi ƙuri'an don ya samu sahun gaban saboda muhimmancin sahun gaba sai kuma ka da daman ka shiga gaban ka ke ka keɓance can gefe to irin wani abubuwan fa duk wahayin shaidan ne ba abun da ba abun da bamu gani ba irin wahayin shaidan ne ya hada ka ibada shikenan yayi nasara sai nuna maka kai ka kai wata kololuwa a rayuwarka to amma gashi yan aljanna abin da suke cewa inna kunna min qablu nad'u kafin mu zo aljannan nan fa a duniya mun kasance muna bautan Allah ne subhanahu wataala muna dagewa ne da ibada innahu huwal barur rahim ubangiji ta'ala shine albaru mai kyautatawa mai kyautatawa bayinsa kai aiki ɗan kaɗan sai baka lada da yawa ya maka kyakkyawan sakamako wanda ya fi ma aikin naka sannan arrahimu ubangiji ta'ala shine mai jinkan bayansa bayinsa mai musu rahama idan a nan duniya ka dage kana faɗi tashi ka fahimci addinin kuma ka ɗabbaka shi a aikace ubangiji subhanahu wataala sai maka gamon katar a lahira shikenan sai ya zamana ka shiga rahamar Allah subhanahu ta'ala saboda Allah ya ji tausayin ka a duniya kana faɗi shi don ka shiga aljanna to sai tausaya maka shikenan sai ya saka a aljanna Allah ya samu daga cikin mayansa na gari wanda za su shiga aljanna anan za mu tsaya insha Allah sai gobe mu tsora daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan mai tambayan yake cewa Allah shiga wata malam ni ne na yi aure kimanin wata biyu da suka wuce sannan sai na ji a rediyo gotel wani mai wa'azi yana wa'azi yake cewa dukkan macen da ta yi zina kafin ta yi aure wajibi ne sai ta istibra'i ni kuma ban yi ba har na yi auren yanzu kimanin wata biyu ya matsayin auren na yake bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato wannan matsalan babbar matsala ne ta daga cikin matsalolin da na shiga kunci a cikinta wanda ne ta tambayan malamai kuma ne ta bincike a kai a masahar malikiya wajibi ne istibra'i dole sai ta yi kafin ta yi aure kuma idan ta yi ba ta yi istibra'i ba babu auren kuma za a za auren a masahar imamu shafi'i ba dole ba ne istibra'i saboda wannan saduwan da aka yi bayi da mahimmancin da za a masa istibra'i saboda haka su suka ce auren ya yi ko da ba a istibra'i ba na aure shine ake yin idda amma na zina ba sai an yi ba haka nan wasu malamin suka faɗa wasu suna tare da nan wasu suna tare da abin nan malikiya wa in kana jumhurul ulama mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba sai an yi wannan istibra'in ba amma malikiya su sun ce za a yi kuma shekul islam ibn taymiya ya rinjayar da masaba malikiya cewa lalle lalle a istibra'in to yanzu inda iskalin yake shine idan an riga an yi auren fa ba a yi ba kafin a yi kam kaga za a bada fatawa sai a je a dabbaka kuma a aikata haka to sai ba a yi ba kuma har suka yi 'ya'ya kamar guda goma ko biyar ko shida sai suka ji wannan wa'azi shikenan sai su zo gidanka su ɗaga maka hankali wallahi akwai wanda matar da ta sa mijinta a gaba suka zo wurina akan irin wannan matsalan ko sun yi 'ya'ya da yawa sun yi lalata kafin ne kafin haka ta ko ba mutum ɗaya ba ba biyu ba wasu a samu mafita sai a samu sun yi istibra'i sun yi koda haila ɗaya ne kafin a yi auren a je a yi ta tambayan kakanni kaza ga watan kaza aka ɗaura auren dama al'adan ki kuma yana zuwa daidai watan kaza daidai karshen wata ne ko farkon wata sai a samu ai a ta yi al'ada kafin wannan gazi nan kuma ga lokacin da ta faru a shiga kunci a shiga matsala suna son su san matsayin auren su amma a binciken da ne galibi malamai wanda suka tattauna wannan matsalan suka kawo dalilai duk da an rinjari da cewa wajibi ne a yi ainihin istibra'in amma sunin jari da cewa in an riga an yi auren a haka to ba za a wargaza auren ba kuma 'ya'yan suna nan 'ya'yan halal da dama ba za a masa bulala a ce yayi zina ba duk saduwan da ba za a ji bulala a ce yayi zina ba to yana tun tunkuɗe haji kuma yana riskar da ɗa saboda haka 'ya'yan nasa ne sannan kuma suka ce ba za a wargaza auren ba me yasa ba za a wargaza ba saboda saɓanin da yake cikin wannan matsala ne akwai saɓani babba ba a samu hadisi da zai rufe rigiman ba so da haka tunda akwai sabani har sun riga sun yi sun hayayyafa to su zauna akan auren su kawai su istighfari su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ba za a wargaza auren ba amma in kafin ayi ne sai a tsaya a ce ba za a yi ba sai ta yi istibra'i wannan wajibi ne amma idan idda ne na mace ta yi aure a wani wuri bata gama idda ba wani zai aure ta wannan duk ne sun yi ijma'i bacaccen aure ne kuma lalata aure za a bata shi ta zo ta sake wani idda din to in ta sake za ta iya koma wancan mijintan ko ba za ta koma ba nan ne malamai suka yi saɓani malikiya da hanafiya suka ce ba za ta koma ba har abadan abada kuma ita ce fatawan sayyidina umar sannan hanabila da shafiya suka ce za ta iya komawa ita ce kuma fatawar sayyidina ali zance da fi inganci za su iya komawa saboda ba dalilin da ya ce har abadan abada sai dai wanda suka yi li'ani su ne ba sa koma amma kuma auren kan ya ɓaci duk malamai sun yi ittifaqi a kansa in dai idda ne na aure sai an warware auren amma in ba idda ne na aure ba aka riga aka yi har aka yafa a yi istighfari saboda babu wani dalili mai karfi wanda zai warware wannan aure ne tunda shi ba aure bane ba idda ne na aure ba wato istibra'i ne na zina sai a istighfari a ci gaba da zama amma kafin a yi ne aka yi fatawa ko aka tambaya ko kuma yanzu a sani cewa kafin a yi aure an yi zina wajibi ta yi haila ko da guda ɗaya ne a tabbatar babu ciki sannan in ya ga dama za su yi auren su kuma bai haramta ba su yi auren su a tsakanin su na shi malam akwai nafila da za a iya yi bayan sallar asuba ya eh, akwai wato shine raka'atul fajri idan baka yi su ba ka sana yin su kafin asubahi to idan baka samu ka yi su ba ka zo kawai an tada sallah ka shiga sallah ana sallamewa in kana so zaka tashi karama su sune nafilun da ake kenan bayan asuba dalili akan wannan shine wani yayi a gaban manzon Allah sassama ya rama rakatul fajr bayan sallar asuba manzon Allah bai ce masa don me yasa kai haka ba wannan shi ya halatta a rama su amma abun da yafi shine ka bari in rana ta daga lokacin hantsi sai ka rama su wannan duk malamai sun ittifaki babu sabani kuma wannan lokacin shi yafi amma inda za ka rama su bayan sallan ma ba kai laifi ba idan ya zame maka al'ada kullum kai baka samu rakatul fajiri sai dai ka yi su bayan sallah to ka daina yin su bayan sallah so da za zaka mai da ita sunna ba'diya maimakon tana qabliya sunna ce da ake kafin sallah kai kuma ka son ka mai da ita na filan bayan sallah to in ya bi ka haka kullum yana faruwa ka daina ramawa sai ka bari sai hantsi ka rama ko kuma ka dage ka dinga yi kafin liman ya tada sallah na'am sai ya sake tambaya kuma cewa malam daga wani lokaci ne ya dace a yi sallan walaha kuma sannan walaha din ne matsayinta to matsayin walaha dai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu yayi kuma sahabbai sun kuma mafi karancin ta raka'a biyu ne mafi gejin ta kuma raka'a takwas sannan lokacin da ake yin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awabina hina tarmidhu fisal wato sallan mai komawa zuwa ga Allah ita ce sallan walaha ana yin ta lokacin da ‘ya'yan raƙuma suke jin zafin rana in sun fita mana lokacin da hantsi ya dan ɗaga wato rana ta ɗan fara zafi a wannan lokacin ne ake yin sallan walaha kuma ƙarshen lokacinta shine rana ta zama tana daidai tsakiyar sama kamar karfe sha biyu in ya wuce shikenan wala hata wuce na to tayin bara mu iya cewa ga tayin ba saboda tayin yana canjawa in ka ce karfe shida da rabi wata ran shida da rabi sai zama ranar bata bata fito ta daga ba in ka ce karfe biyar ko kaza biyan da ka kwatanta dai amma dai ka fito ka kalli rana ta tashi har ta dan ta haska to kenan lokacin yayi shi yasa suke cewa ya zama tsakaninta da inda ta fito kamar goron mashi wato wannan sandan mashin nan ya zama tsakanin ta da inda ta bullo na'am yace idan liman a hudubar juma'a ya zauna kafin ya tashi ya ci gaba da hudubar shi sai ina ganin jama'a suna ɗaga hannu saboda su yi addu'a wani addu'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan wuri wannan babu wata addu'a ko wani hadisi sarihi da ya ce illiman ya zauna kafin ya tashi ba ta biyu ku yi addu'a balantana kuma addu'a kaza sai dai abinda malamai suke cewa shine manzala sai sama ya ce akwai wata sa'a ranar wanda duk wannan sa'an ta same shi yana sallah ko yana addu'a ubangiji ta zai karba masa addu'arsa kuma sa'a ce wani dan lokaci ne takaitacce ranar juma'a to sai malamai suka yi saɓani. wai wani lokaci ne a wannan sa'a din kuma maganganu har guda arba'in wanne ce kaza wanne ce kaza zancen da ya fi ƙarfi shine sun ce daga lokacin da liman ya hau mimbari ya fara ba zuwa a gama sallan juma'a zancen da ya fi shahara kuma wanda sabai suka fi yawan faɗansa shine daga lokacin da aka yi sallar la'asar zuwa ainihin wato rana ta faɗo har abu wurera aka ce masa to in ka faɗi aka yi manzo Allah ya ce mutum yana sallah to kaga kuma ba a sallah ba allah asar sai ce a ah, ai manzo Allah ya ce duk mai jiran sallah sallah yake yi in kai sallah kana jiran wata sallah za a baka ladan kana sallah to wanda ya dauki wancan hadisi na muslim cewa daga lokacin da aka liman ya fara huduba zuwa ya gama a wannan sa'an take shikenan da liman ya gama sa ta farko kafin yayi ta biyu sai ka daga hannu kai addu'a ba kai laifi ba muhalli ne na yin addu'a so da kuma a cikin wannan huduba din a wannan lokacin ne kake da daman ka yi kai addu'a ne duk da cewa liman yana yi ana cewa amin nan ma kaman kayi ne to amma ba wai wata sunna ne manzo Allah ya ce yana daga cikin sunnoninsa yi wannan addu'an ba idan mutum yayi ba za ka masa inkarin don me yasa yi ba kila yana neman wannan sa'an ne wannan sa'an kuma ta cancanci a neme ta in bai yi ba kuma shi bai ga hadisi sarihi wato bayyanannen hadisi da ya ce ayi addu'a tsakanin huduba da huduba kuma bil haqiqa babu shi sai dai a ayi istinbadi ko a zaci cewa sa'an tana wannan wurin shikenan sai ka yi hasashen ta ka yi. ainihin addu'anka a wajen na'am wannan yana tambaya yana cewa malam auren contract ya halatta a musulunci kamar misali mutum ya saki matar shi saki uku sai ya je ya samu wani ya biya shi ya aure ta ko wata daya ko ita matar da samu wani ta biya ko wata daya ko sati daya daga baya ta koma gidan miji contract ya halatta wannan baya halatta wannan shine hausa suke cewa auren kashe wuta haramun ne nikahul muhalli manzala sa sama ya tsine wa masu irin wannan auren la'ana Allahul muhallila wal muhallala lahu Allah ya tsine wa zai je ya hada baki da wani ya saki matarsa saki uku wai ta aura abun nan ya aure ta don ta dawo wurin sa kuma Allah ya tsine wa wanda ya irin wannan auren ma shi kansa dukan su guda biyun tsinannu ne sannan kuma idan suka yi wannan auren sunansa bacece ba aure suka yi ba kuma sannan ko sun yi wannan auren ya sake ta ba za ta koma wajen mijinta na farko ba sai ta je ta yi aure na halal tukun sannan nan ne ya halatta ta koma wajen mijinta na farko saboda haka a haɗa baki wani ya je ya aure ta ta dawo gidanka wannan baya halatta kuma ba zai halatta maka wannan matan ba amma ita matan za ta iya zuwa ta auri wani da niyya a zuciyanta za ta je ta aure shi bayan ta aure shi ta fito ta je ta koma gidan mijinta wannan ba wanda ya isa cire mata wannan tunanin idan ta yi haka auren yayi amma shi mijin ne ba zai je haɗa baki da wani ba a yi wannan auren saboda wato ainihin ta dawo gidan mijinta na'am wannan ya sake ci gaba da tambayan cewa shin akwai sallar da ake nafila tsakanin kamin sallar la'asar ko kuma magariba akwai sallar da ake nafila akwai nafila da ake kafin magariba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla maghrib sallu qabla maghrib liman sha'a ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba wanda ya ga dama wannan shi yake nuna ta bai kai na can kafin azahar ba ko bayan azhar sannan haka ne ya ce ma baina kulli azanaini salatu tsakanin dukkan kiran sallah da ikama akwai nafila saboda haka kaga an yi kiran sallan mangariba kafin a yi ikama ya halatta kai nafila saboda an haramta yin nafila lokacin da rana take faduwa ne ko bayan la'asar to yanzu ranar ta riga ta faɗi shikenan in daga kiran sallah aka shiga magariban shikenan ba lokacin nafila amma in an yi jinkiri sai a yi nafila din ba a yi laifi ba musamman ma a ce a lokacin ka zo masallaci ga tahiyatul masjid ma ana neman ka kai sannan kuma ga wannan nafilan shikenan sai kai wannan na kafin magariba kenan kafin la'asar sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai nafila don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu mura'an salla arba'an qabla al-asri Allah ya ji kan mutumin da ya salla nafila raka'a hudu kafin la'asar kaga la'asar nafila kafin la'asar ba a cikin rawatib wayancan guda goma sha biyu amma kuma sun shiga cikin me sun shiga cikin sunnar manzo Allah sa sama Allah ya kwadaitar kuma yana yi kafin nan to haka nan dukkan sauraron sallar kenan ana yi kafin sallah sai dai bayan sallah ne akwai inda ba a yi kamar bayan asuba da kuma bayan wato la'asar manzo sa sama ya ce duk wanda ya sallah raka'a goma sha biyu Allah ta'ala zai gina masa gida a aljanna sai ce arba'an qabla zuhri wa wa ba'da al-maghrib wa ba'da al-isha'i wa raka'ataini qabla al-fajr kai raka'a hudu kafin azhar kai biyu bayan azahar nawa kenan shida sai kai biyu bayan magariba takwas kai biyu bayan isha goma sai kai biyu kafin fitowar alfijir sune rakatul fajr ka hada goma sha biyu duk wanda ya kiyaye wannan ya yi su Allah zai gina masa gida a aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka hada kuma da wannan na kafin la'asar din shi ga hadisin sannan kuma da na kafin magariba ga hadisin sa na'am tambaya ta karshe insha Allah take cewa malam a bani mafita ina zaune tare da miji na zaman aure amma duk lokacin da na tashi na kusa kusance shi sai yana ce mini ke ba matata ba ne kuma zaman aure muke yi mafita nake so malam a bani ina zaune da miji na zaman aure ne a duk lokacin da na buƙace shi na zo kusa da shi sai ya ce mini ke ba matata ba ne kuma zaman aure muke yi to wannan sai a je a tambaye shi me yake nufi da ke ba mata ta bace yana nufin ya sake ta shi kenan ta sako in kuma wani abu daban yake nufi to kaga sai ya bayani in abin da yake nufi ba saki bane ba zai zama saki ba don ba daga cikin kalmomin saki kuma ko shakka babu wannan kalman ta kai a kai ta gaba idan bai yi bayani ba kuma suna kuna zaman aure matarka ta kusance ka ka ce ba matarka bane akwai abin da kake nufi wannan shawaran da za a ba wannan matan idan ya ƙi bayani shine ta kai shi gaba wajen iyayensa ko iyayenta a tsaye da shi a yi bayani me yasa ya faɗi wannan kalman sannan kuma in har tana matarsa don me yasa in ta kusance shi zai ce ainihin shi ba bukata shin ta yi masa wani laifi ne akwai wani matsala ne sai a gyara matsalolin a sasanta in laifi ta yi ta gyara in kuma babu laifi shi ya gyara a zauna lafiya na'am sai masu roƙo addu'a wannan yana roƙo addu'a ne akan mala ya taimake shi da al'ummar musulmai ya samu saɓani ne da mahaifin shi Allah ya daidaita su wannan kuma yana roƙo addu'a ne akan bukatun shi na alkhairi Allah ya biya masa wannan kuma yana zaune tare da mai gidan shi ne a mishi addu'a Allah ya sa mai gida ya tausaya mishi mishi alheri <laughs> to Allah ya bada sa'a duka wanda suka bukaci addu'a Allah ya biya masa bukatun su na alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma adina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa sarif anna sharra ma fa innaka ka wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabaarakta rabbana wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin